Daga Washington DC a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Kan mita 49 ko kilo has 6,670 da mita 31 ko kilo has 9,765 a gajeren zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu ta rediyo amfani sarauniya niyya Lol da nomad FM. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu kai tsaye a Alfa rediyo da Marhaba rediyo. Sannan ana iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma ta shafi kanmu ta kafofin sada zumunta irin su TikTok, Instagram, WhatsApp da YouTube. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Madina Dauda ce tare da Saudat Kabir da sauran abokan aiki da ke Washington DC. Muke muku maraba da kamo shirinmu na wannan dare ta Asabar yau 28 ga watan Maris na shekara 2026. Kafin ku ji abubuwan da muke ɗauke da su ga Saudat Kabir ɗauke da kanan labaran duniya. 'Yan tawayen Houthi na Yemen sun kai wa Isra'ila hari a karan farko a yau Asabar tun bayan barkewar yaƙi tsakanin amurka da isra'ila da kuma iran a gefe ɗaya Ƙasar pakistan za ta karɓi bakuncin ƙasashen saudiya turkiya da masar a gobe lahadi a fadar gwamnatin islamabad don tattaunawa kan yakin iran a yanzu adadin mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon ambaliyar ruwa a ƙasar kenya ya kai ɗari da takwas a cewar 'yan sanda a yau asabar kanan labaran kenan a fagen rahotanni za ku ji yadda apc ta babban taron amincewa da shugabannin jam'iyyar babu hamayya hanya ce ta samun masana don a yi abuji wato cece kusa da gutsurutsu ba da sauran ba wani abu sabo ne sai kuma al'ummar karamar hukumar dambuwa a jihar borno sun yi kira ga gwamnatoci a mataki daban-daban da su gaggauta shimfiɗa titin da zai haɗa garin da Maiduguri. Tun zamanin Buhari na PTF ne aka yi mana wannan titi kusan shekara arba'in da wani abu amma har yanzu ba sake waiwaya an dubbe wannan hanyar ba. Kafin mu kawo muku rahoton nan bari miƙa ku ga Saudat Kabir domin kawo muku cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum. 'Yan tawayen Houthi na Yemen sun kai wa Isra'ila hari a karan farko a yau Asabar tun bayan barkewar yaƙi tsakanin Amurka da Isra'ila da kuma Iran a gefe ɗaya. Da yake magana kafin 'yan Houthi su kai harin, sakataren harkokin wajen Amurka mako Rubio ya ce ana sa ran Amurka za ta kammala yaƙin cikin makonni. Amma 'yan Houthi sun ce za su ci gaba da kai hare har sai kowane ɓangare ya tsagaita wuta. Shugaban ƙasar Iran Masoud Pezeshkian ya zanta da Prime Minister Pakistan Shahbaz Sharif wanda gwamnatinsa ta karɓi bakuncin ganawa da ministocin waje na ƙasashen Turkiyya da Saudiyya don neman kawo sauƙi ga rikicin. A yau Asabar ƙasar hmm. Isra'ila ta ce ta kai hare-hare birnin Tehran inda ta yi hankoron abin da ta ce nukan more hmm. rayuwa ne mallakin gwamnatin Iran. Isra'ila ta kuma hari ƙasar Lebanon inda ta ci gaba da yaƙi da ƙungiyar Hezbollah da Iran ke marawa baya. 'Yan jarida uku 'yan ƙasar Lebanon sun rasa rayukansu a harin a cewar gidan talabijin na Manar a Lebanon. Iran ita ma ta ci gaba da kai har-hare inda ta kai farmaki wani sansanin sojin sama a saudiyya da ya jikkata sojojin Amurka goma hmm. sha biyu. Ƙasar Pakistan za ta karɓi baƙuncin ƙasashen Saudiya, Turkiya da Masar a gobe Lahadi a fadar gwamnatin Islamabad don tattaunawa kan yakin Iran, yayin da Pakistan ta saka kanta a matsayin jakadan sulhu don cimma yarjejeniya tsakanin Amurka da Iran kan kawo ƙarshen yaƙin da aka yi wata ɗaya ana tafkawa. Ministocin harkokin waje na ƙasashen hudu za su yi tattaunawa mai zurfi kan mm. abubuwan da suka ƙunshi shawo kan tashin hankali a yankin a ganawar da za su shafe kwanaki biyu suna yi a cewar ma'aikatar harkokin ƙasashen waje ta Pakistan a yau Asabar. Ministan harkokin ƙasan waje ƙasashen waje na Turkiyya Hakan Fidan ya ce ganawar tasu za ta nemi hanyar da za a bi don kawo sulhu. Ƙasashen hudu sun kasance waɗanda ke ƙoƙarin sasantawa tsakanin fadar Washington da fadar Tehran a yakin da Amurka da Isra'ila suka farwa Iran ranar 28 ga watan Fabrairu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. A yanzu adadin mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon ambaliyar ruwa a ƙasar Kenya ya kai ɗari da takwas a cewar 'yan sanda a yau Asabar. Ambaliyar ruwa da ya fara ranar 6 ga watan Maris ya jawo ɓarna da dama a Kenya, inda ya tafi da gwamman motoci ya kawo tsaiko ga zirga-zirgar jiragen sama ya kuma ɓata wayoyin lantarki na ƙasar. Fiye da magidanta 2,700 ne suka rasa matsuguninsu a faɗin ƙasar a cewar hukumomi a jiya Juma'a. Duk da cewa tsananin ruwan sama ya lafa, 'yan sanda sun yi gargaɗin cewa har yanzu akwai haɗarin ambaliyar ruwa saboda cika da batsewa da magudanar ruwa suka yi. Ƙasar Masar za ta dakata da wasu manyan ayyukan raya ƙasa da ke buƙatar amfani da man fetur da na dizal mai yawa a aƙalla zuwa watanni biyu. Sannan za a yanke adadin man da ake bawa motocin gwamnati da kashi talatin cikin ɗari a dalilin yaƙin da Amurka da Isra'ila ke tafkawa da Iran a cewar Prime Minister Mustapha Madbuli a yau Asabar. Madbuli ya ƙara da cewa dukkanin ma'aikatu da na gwamnati da masu zaman kansu da ma'aikatan kere-kere za su riƙa gudanar da ayyukansu a gida ranar kowace lahadi a watan Afrilu. Za a iya ƙara ranaku a cikin mako da za a yi aiki a gida zuwa biyu, ko kuma a ƙara wa'adin da za a ci gaba da wannan tsari zuwa sauran watanni na gaba idan yaƙi ya ci gaba da gudana. Wannan tsari na daga cikin matakan da ake ɗauka don fuskantar hauhawar farashin man fetur da mm. sauran nau'in makamashi da Masar ke fama da shi tun bayan da Amurka da Isra'ila suka farwa Iran da yaƙi. Labaran duniyan kenan da Saudat Kabir ta karanto mana. Sai shiga fagen rahotanni. Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta gudanar da babban taro na ƙasa inda ta amince da mukamin dukkanin shugabannin jam'iyyar babu hamayya. Taron dai wanda shugaba Bola Ahmed Tinubu ya jagoranta a Abuja ya samu halartar dukkan masu ruwa da tsaki na jam'iyyar daga fadin Najeriya. Wakilin GTA Hausa Amurka ke magana Nasiru Adamu El Hikaya yana ɗauke da rahoton. We do not use one party state. Democracy tries on vibrant and healthy competition. masu sukar cewa muna neman mai da najeriya ƙasa mai bin jam'iyya ɗaya ba haka ba ne don ni na yi amanna da gasa a tsarin demokuraɗiyya amma hakan bai haramta wa kowa yin hulɗa da abokan siyasa ko jam'iyyar da ta kwanta masa a rai ba yanzu shugaba tinubu a jawabin da ya gabatar cikin salon jawabinsa na magana ɗaya bayan ɗaya sannu sannu kwana nesa Shugaban wanda ya nuna akwai kwarin gwiwar gyaruwar lamura na kuncin tattalin arziki da ake fuskanta ya buƙaci a yi shiru na minti ɗaya don karrama marigayi shugaba Buhari da wani minti ɗayan don sauran waɗanda suka ƙirƙiro APC amma sun kwanta dama. Another will preserve, protect, and defend. the Constitution of our great party. Nan take ya rantsar da shugabannin jam'iyyar ƙarƙashin jagorancin nan tawaye Riwadda daga jihar Filato. mataimakin sakataren kuɗi na jam'iyyar ambasada haruna gimsau ya ce ba sabuwa ba ne daidaitawa wajen fidda shugabannin jam'iyya. wata tsarin mulki dukkan yawancin jam'iyyun najeriya saboda ba sabon abu ne, kuma ba yanzu aka fara ba ba hanya ce ta samun maslaha don a yi abuji wato cece kusa da gutsuru tsoma da sauran ba wani abu sabo bane gaskiya. Ita ma mataimakiyar shugabar mata ta jam'iyyar Zainab Abubakar wacce ta sauko daga dandalin rantsarwa tana annashuwa ta ce hakan kwarin gwiwa ne kan babban zaɓe na 2027. Yan jam'iyya kaf suka taru suka zaɓe mu mu ci gaba da jan ragaman fati kuma in Allah yadda daga yau mun fara aiki don mu samu nasara zaɓe 2027 in Allah ya yarda. Jam'iyyar APC jam'iyya mai albarka jam'iyya mai ci a Najeriya. Shugaba Tinubu ya kare gyara da aka yi a dokar zaɓe ta 2023 yana mai caccakar 'yan adawa da cewa ba daidai ba ne su yi korafi kan gyaran. Nasiru Adamu Hikaya, GTA Hausa, Amurka ke magana a Abuja, Najeriya. Ita ce kuma 'yanci na. Ƙuri'ar mu 'yancin mu. Kun san matsayin tanda waina. Ƙuri'ar mu 'yancin mu. Ki fito zo mu hana barna ƙuri'ar mu yancin mu ga ɗan sakona eh, ɗan sakona ƙuri'ar mu yancin mu ƙuri'ar mu mun gode Nasiru Adamu El Hikaya sai rahotonmu na biyu al'ummar ƙaramar hukumar dambuwa a jihar borno sun yi kira ga gwamnatoci a matakai daban-daban da su gaggauta shimfiɗa titin da zai haɗa garin da maiduguri babban birnin jihar domin kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Adamu Aliyu Ngulde ya aiko mana. Al'ummar garin na Dambuwa sun bayyana haka ne yayin zantawa da GT Hausa ta wayar tarho. Wannan malamin ya ce tun a lokacin mulkin tsohon shugaban ƙasa marigayi Muhammadu Buhari gwamnatin tarayya ta samar da titi maiduguri zuwa dambuwa hali yanzu suna roƙon gwamnati a matakai daban-daban da ta samar musu da titi domin sauƙaƙa zirga-zirgar al'umma. Ina mika roƙona ma gwamnatin Borno ko federal government da zan ce wannan hanyar mu daga dambuwa zuwa maiduguri nan tun zamanin buhari na ptf ne aka yi mana wannan titi kusan shekara arba'in da wani abu amma har yanzu ba sake waiwaya an dubai wannan hanyar ba. Har ila yau wasu daga cikin al'ummar garin su ma sun bayyana ra'ayoyinsu game da halin da suke ciki da kuma kira ga gwamnati domin ganin taka musu ɗauki a wannan lokacin. Sunana Alhaji Fari shi ne kan Eh abin da zan iya yi ce ma gwamnatin tarayya da gwamnatin Maiduguri mu dai muna yin iya gurgurdan karfin mu jama'a mutanen Dambuwa da yake da muke so a bude mana wannan hanyar tsakanin Dambuwa da Maiduguri nan. yanzu abubuwan da yana faruwa ɗaya biyu uku da Allah ya fara kawo mana sarki muna kuka da akan da ma gwamnatin tarayya akan cewa taimaka mana a bude mana hanyar da go official ga baki daya amma da suke har yanzu dai yanayin garin da ya akwai dan tartar karan karan. to hanyar har har yanzu ba a gyara mana hanyar nan ba muna roƙon gwamnati a taimaka mana a duba mana a gyara mana wannan hanyar saboda mu samu kai ya komowa a hanyar. Idan za a iya tunawa dai titin Dambuwa zuwa Maiduguri mai nisan kilomita 87 ya fada cikin halin tasku tun a shekara ta 2013 yayin da al'ummar gari suka fara tserewa daga muhallinsu sakamakon hare-haren ta'addanci da ya tilasta musu ƙauracewa daga garin. a halin yanzu dai galibin al'ummar garin suna samun mafaka ne wasu a birnin maiduguri fadar gwamnatin jihar borno wasu kuwa a jihohi makota irin su adamawa yobe da kuma jihar gombe har ila yau wannan malamin shi ma ya yi jawabi sakamakon matsi da al'ummar garin suke ciki na rashin samun titi tsakanin garin zuwa birnin maiduguri sunana abubakar sadiq daga guguwa alkalari so ina roƙon gwamnati a taimaka baya da hajjan daga damuwa zuwa maiduguri daga damuwa zuwa biyu yau kusan shekara arba'in da wani abu lokacin buhari shi ne ciyawa na ptf aka yi mana wannan titi allah ya sa aka yi mana wannan irin wai da ake sawa hata ba zai ragu. Abin fata dai anan nan shine kokin al'ummar garin zai kai ga gwamnatocin da aka yi domin su domin ganin an kawo ƙarshen tsaiko da al'ummar yankin suke fuskanta tsakanin birnin Maiduguri zuwa karamar hukumar Dambuwa. Kana ta dangana da Dambuwan zuwa karamar hukumar biyu da ke kudancin jihar Borno. Adamu Aliyu Gulde, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Maiduguri.

in ba ka san su ba, kana kuma in ma ka gargaje. Dari alaman dari, kwabo alaman kwabo, don haka Allah ya nufa. A cikin dajin silai sai aka gara kwabo biyu, kwabo goma kaza da zu. Cikin dajin dala kuma sai aka gara kwabo guda, kwabo ashirin da biyar jiki. Allah kai mana arziki sabida walakancin gaba fadade. Malan dubu kwabo biyar darajar sisi aka mai da su kuma kuma suna daraja ta sile guda. Kun ga sile guda kwaba goma kamar da shi. Allah kai mana arziki sabida walakancin gaba ba daɗi. Sile goma kuma wannan shi ne nera guda. Sile goma kuma wannan shi ne nera guda. ashirin suna daraja su guda. Allah kai mana arziki saboda walakancin gaba. Mun gode Adamu Aliyu Ngulde. Ana sauraron waɗannan shirye-shiryen ne kai tsaye daga sashen Hausa na Amurka ke magana a birnin Washington DC. Yanzu sai shirinmu na gaba. mu kewaye duniya jama'a assalamu alaikum kuma barkamu da warhaka da sake saduwa da kuwa daidai wannan lokaci shirin namu na yau zai faro ne daga birnin tarayya da najeriya abuja inda tun safiyar juma'an nan wato jiya kenan dubin batan 'yan jam'iyyar apc suke ta tururuwa zuwa birnin na abuja inda suka halarci taron da aka fara shi jiya kuma aka kammala shi yau wato na zaben sabbin shugabannin da za su ja ragama jam'iyyar a fafata da za a yi na babban zaben da za a yi a najeriya idan allah ya kai mu To bisa ga al'ada dai kowace shiya daga cikin shiyoyi shida da na kasar nan ana ba su wani mukami guda ɗaya don a wakilce su a shugabancin jam'iyyar a matakin ƙasa baki ɗaya. To kuma hakan yana ba su damar wato takaita duk wani gutsurutsomin da ka iya tasowa da wani ɓaraka duk a ɗinke shi a gama ta yadda za a samu sahihan ɗan takara wanda aka amince mai ya zama shi ne wanda zai wannan takara yadda da an je taka haye ne kawai sai a kammala. To, akalla da mutane dubu takwas da ɗari hudu da hamsin da uku ne suka je a matsayin delegate Abuja inda suka yi zaɓe. Dama kuma tuni kowanne ya riga an san inda ake da wanda aka zaɓa a nan wurin wanda haka shi ne inda manyan jigajigan masu faɗi a jiya jam'iyya suka amince da wannan to da an zo taka haye ne ana ambata shi sace eh, ba hamayya a wuce an gudanar da waɗannan al'amura kuma da aka je can kuma an amince da su kamar yadda aka tsara bisa dai ga yadda tsarin ya kasance waɗanda aka amince ma Profesa Nantewe Iwalda shine shugaban jam'iyya na ƙasa baki ɗaya sai kuma babban sakatare na jam'iyyar na ƙasa baki ɗaya a biyu labasiriyu sai kuma ben nwogo wanda shine muƙaddashin shugaban jam'iyya na ƙasa baki ɗaya wato daga shiyar kudu sai kuma to kamar da yadda suka faɗi sauran waɗanda aka zaben sun haɗa da ali bukkar da lori wanda yake shine A makaddashin shugaba na ƙasa wato da kishiyar arewa sai abdulkarim abubakar kana mai ba da shawara game da harkokin shari'a na ƙasa sai kuma felix mowa shine sakataren yada labarai na to abin da suka ce yin wannan abu da suka yi shine hanya da ya nuna kai tsaye yake cewa suna son a tafi cikin aminci tare da kowa kuma cikin zumunci to da hakan ne suka kammala Eh, taron na jiya ɗin da aka yi wannan ya samu wakilcin shugaban ƙasa kamar yadda muka faɗi tun farko haka da sauran mataimakinsa da kuma jigajigan jam'iyyar na ƙasa baki ɗaya ciki har da gononi 32 daga cikin gononi 36 na faɗin tarayyar kasar nan duk sun hallara a can abuja ɗin domin su wa'annan 32 duk suna jam'iyyar ta apc ne To haka dai wannan al'amari ya gudana ji waɗanda aka riga aka zaɓa wanda yanzu. Sauran kuma waɗanda aka zaɓa a mataki daban-daban sun haɗa da kudu maso yamma keke meke. Sauran da aka zaɓa sun haɗa daga shiyar kudu maso yamma Dr. Isaac keke meke da kuma yankin kudu maso gabas inda aka zaɓi dr ijioma sai kuma arewa maso yamma inda aka zaɓi garba babawo sai kuma arewa maso gabas idris shu'aibu sannan sai kudu maso kudu inda aka zaɓi victor gianda wa'annan duk suna daga cikin waɗanda aka zaɓa ɗin a jiya ɗin na aka kammala waɗannan abubuwa. yanzu kuma sai ya gabas ta tsakiya yanzu ka dai an shafe kusan wata guda kenan ana ta fafatawa na yaƙi tsakanin amurka da eh, ƙawarta wato isra'ila wanda suka taru a kan ƙasar iran suna ta kai mata bama ita kuma tana ramawa ramuwar gayya kuma wanda aka ce gayya ta fi hakan zafi to yanzu dai aka ce jiki magayi an gabatar da wasu bukatu ko sharɗa guda goma sha biyar ga ita iran ɗin don ta amince da su a cimma wato tsagaita wuta na tsawon wata guda cir ba tare da kai wa juna hare-hare ba a kawo kuma ƙarshen yaƙi tsakaninsu cikin wannan hali kuma za a duba wato wasu mahimman wai lamarran da suka jibanci makamanta na nukiliya wato ta je ta kwankwance duk wani abubuwan da shirinta na mallakar nukiliya ta watsi da shi ta kuma buɗe babban mashigin ruwa na hormuz sufurin mai na hormuz wanda ta nan ne mai kashi 20 bisa 100 na man duniya ta nan yake bi waya ta saki wannan wuri a kuma bari kowa ya zo ya bi ba tare da wani tsangwama ko wani ka'ida ba sakon dai abin da ya kulla sun hana shine wai a tsagaita wuta na tsawon wata guda cir a rage mata nauyin takunkumin karya tattalin arzikin da aka ɗora mata na biyu ta kwance ta na kera makaman nukiliya da take yi da kuma inganta shi wannan sinadari na eh, uranium wanda da shi ne kanwa wa'uwan gami na haɗa makamai mm, dogon zango masu linzami kana kuma ta tabbatar da buɗe mashigin hormones to na sufurin jiragen ruwa yadda kowane jirgin ruwa zai zo ya wuce lami lafiya ba tare da wani tsangawa ba kana ɗage mata takon takunkumi To amma fa ita ƙasar Iran ta ki amincewa da waɗannan sharuɗa ƙememe inda ta buƙaci a biya ta diya na hasarar da aka ja mata na abubuwan da aka ragargaza mata da cibiyoyin harkokin tattalin arziki makamashi da sauran nukila da wane ne da aka a kuma tabbatar da cewa waɗannan ƙasashe biyu ba za su sake kai mata hari ba wato amurka da isra'ila a kuma sami shaidu wanda za su tsaya kan game da wannan al'amari a kuma ban mata cikakken ikonta na mallakar mashigin ruwa na hormones babban hanyar ruwa da jiragen ruwan duniya suke wucewa a yomin da da duniya suke amfani da shi don mallakanta ne nata ne kuma saboda haka ba dole a bata cikakken iko da wannan mashigi tun da nata ne Shirin mu kewaye duniya kenan wanda Sani Shu'aibu Malumfashi ya shirya kuma ya gabatar. Lokaci ya yi da Bala Branko zai ba mu labarin wasanni. a yayin da ake ci gaba da fafata a wasannin sada zumunta na ƙasa da ƙasa su kuwa ƙungiyoyin nahiyar ƙasashen turai sun dukufa ne wajen ganin cewa sun ci gaba da zaurucin 'yan wasan kwallon kafa a kaka mai zuwa inda kungiyar kwallon kafa ta manchester united a yanzu haka take yunkuri don baza komata don nemo mai horar da 'yan wasa na dindindin wadda zai mai gurbin michael carrick wanda yake rikon kwarya bayan da ta sallami amore babban mai horar da wasan kwallon kafa louis rike na shirin kin amincewa da tayin da kungiyar kwallon kafa ta manchester united ta yi masa wajen shirye-shirye don sabunta kwantirakinsa a kungiyar kwallon kafa ta psg wanda hakan ya zama babban barazana wa kungiyar ta Manchester United. Daga nan kuma za mu lega kungiyar kwallon kafa ta Everton ita ma game da mai horas da ita. Kungiyar dai a yanzu haka ta yi shirin sabunta kwantirakin mai horas da 'yan wasan ta David Moyes. Kungiyar ta bayyana cewa hakan ya zama wajibi domin yadda David Moyes ya canja fasalin kungiyar da kuma sama mata gurbi na buga gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai. A nan kuma kungiyar kwallon kafa ta Juventus ne take kokarin wajen ganin ta dauko dan wasan kasar Poland Robert Lewandowski. wadda zai bar kungiyar kwallon kafa ta barcelona a bazaran nan kungiyar ta ce za ta ɗauko shi a mazaunin kyauta da zaran ya gama kwantarakinsa da kungiyar ta barcelona kungiyar kwallon kafa ta arsenal za ta yi gogayya da kungiyar kwallon kafa ta manchester city da manchester united da kuma kungiyar kwallon kafa ta chelsea wadda zawacin ɗauko ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta nottingham forest Alex Anderson inda kungiyar ita ma yanzu ta baza gomanta na garin ta raba kungiyarsa na Nottingham Forest don zuwa gareta. kungiyar kwallon kafa ta Tottenham kuwa yanzu haka ta shiga damuwa domin nemo mai horar da kungiyar wadda zai taimaka mata musamman ganin yadda kungiyar take ga dan nitsewa kasar gasar Premier League na kasar Ingila. Nan kuma kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid ne ta matsa kai wajen dauko tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa na kasar Ingila Mason Greenwood wadda ita ma kungiyar kwallon kafa ta Juventus ta ce za su yi gogayya sosai don raba shi da kungiyarsa na Marcel Balada Yuru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya amma a takaice. 'Yan tawayen Houthi na Yemen sun kai wa Isra'ila hari a karan farko a yau Asabar tun bayan barkewar yaƙi tsakanin Amurka da Isra'ila da kuma Iran a gefe ɗaya. da yake magana kafin 'yan Houthi su kai harin, sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya ce ana sa ran Amurka za ta kammala yakin cikin makonni. Amma 'yan Houthi sun ce za su ci gaba da kai har-haransu har sai kowane bangare ya tsagaita wuta. Shugaban kasar Iran Masoud Pezeshkian ya zanta da Prime Minister Pakistan Shahbaz Sharif wanda gwamnatinsa ta karbi bakuncin ganawa da ministocin waje na kasashen Turkiya da Saudiya don neman kawo sauƙi ga rikicin. A yau Asabar ƙasar mm. Isra'ila ta ce ta kai hare-hare birnin Tehran inda ta yi hankoron abin da ta ce nukan more mm. rayuwa ne mallakin gwamnatin Iran. Isra'ila ta kuma hari ƙasar Lebanon inda ta ci gaba da yaƙi da ƙungiyar Hezbollah da Iran ke marawa baya. Mm. Ƙasar Pakistan za ta karɓi baƙuncin ƙasashen Saudiya, Turkiya da Masar a gobe Lahadi a fadar gwamnatin Islamabad don tattaunawa kan yakin Iran, yayin da Pakistan ta saka kanta a matsayin jakadan sulhu don cimma yarjejeniya tsakanin Amurka da Iran kan kawo ƙarshen yakin da aka yi wata ɗaya ana tafkawa. Ministocin harkokin waje na ƙasashen hudu za su yi tattaunawa mai zurfi kan abubuwan da suka kunshi shawo kan tashin hankali a yankin a ganawar da za su shafe kwanaki biyu suna yi a cewar ma'aikatar harkokin ƙasashen waje ta Pakistan a yau Asabar. A yanzu adadin mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon ambaliyar ruwa a ƙasar Kenya ya kai ɗari da takwas a cewar 'yan sanda a yau Asabar. Ambaliyar ruwa da ya fara ranar shida ga watan Maris ya jawo ɓarna da dama a Kenya, inda ya tafi da gwamman motoci ya kawo tsaiko ga zirga-zirgar jiragen sama ya kuma ɓata wayoyin lantarki na ƙasar. fiye da magidanta 2,700 ne suka rasa matsugunansu a faɗin ƙasar a cewar hukumomi a jiya Juma'a. Duk da cewa tsananin ruwan sama ya lafa, 'yan sanda sun yi gargaɗin cewa har yanzu akwai haɗarin ambaliyar ruwa saboda cika da batsewa da magudanar ruwa suka yi. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na daren yau sai Allah ya kai mu ranar litinin za ku je mu ɗauke da wasu shirye-shirye masu ƙa'itarwa. da karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, karfe 5 kenan agogon GMT a Ghana. Godiya ta musamman ga Saudat Kabir wadda ta taya ni gabatar da shirin. Madina Dauda ce ke yi wa mai sauraro fatan alheri daga GTA Hausa, Amurka ke magana. Mu huta lafiya.